الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتيغ من كراتم للتاف البداية في علوم القرآن أيو إن شاء الله تعالى za mu tashi a kan shafi na 27 albabun rabe babi na hudu mana ce asbabun nuzul dalilan saukar da alkur'ani sanadi abinda ke jawo a saukar da wani sashi na alkur'ani idan an ce asibab. da yawa ne na sababi abinda ake nufi da sababi shine wani abu ya faru sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani akan wannan abin da ya faru sai a kira wannan abin da sababin saukar abin da aka saukar na alkur'ani kamar ƙagen da aka taɓa yi wa aisha Allah ya yarda da ita a game da zina sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi masu kubutar da ita da wanke ta daga zargin da aka mata wannan abu da ya faru na kage ya zama sanadi da sababi da ya jawo aka saukar da ayoyin suka wanke Aisha suka wato anin kawar da abin da aka jingina mata to banda wannan akwai abubuwa daban-daban da suka faru da aka sauka da alkur'ani sakamakon faruwar su to da abubuwa su ake cewa asbabun nuzul to mala yake cewa wa fihi thalathatu bawabi akwai bayanai guda uku da suke tattarar da babin ya kunsa bayani na farko, bayanin da ke cewa nuzulul qur'ani ala qismaini sauka alkur'ani tana kasancewa bisa kashi biyu na farko ice ibtida'i saukar da shi haka nan ba tare da wani dalilin da yasa za a saukar da shi ba na faruwar wani abu a al'ummar da aka saukar saukarwa alkur'ani a kawai sai dai ya zama an saukar don tabbatar da ɗaya daga cikin manufofin Alƙur'ani na shiryar da bayi zuwa ga hanya madaidaiciya ko bayanin abin da ya faru kafin su waɗannan da aka saukar da Alƙur'ani a cikin magabatansu a labarta musu irin su labarin abin da ya faru lokacin annabi yusuf alaihi salam sa annabi musa alaihi salam wannan ba wani abu ne da ya faru a lokacin sa annabi Muhammad amma Allah yana labarta musu abin da ya faru don su sami izina da karatu a kai ko kuma ya zamanto an yi bayanin wani abu da zai faru nan gaba abin bai ma zo ba su da suke rayuwa a lokacin to wannan su ne jigajigan manufofin alkur'ani na saukar da shi to in ya zamanto an saukar da alkur'ani ba don wani abu ya faru cikin al'ummar da ake saukar da alkur'ani a lokacin da aka saukar ba to wannan ana kiran shi abinda aka sauka na alkur'ani ibtida'i wanda aka fara saukarsa haka nan da manufofi manya na Allah subhanahu wata'ala game da bayinsa to shine as-sababul ibtida'i ibtida'i shine ma la yace huwa ma lam yataqaddam nuzuluhu sababun yaqtadihi shine duk abinda aka sauka na alkur'ani wanda wani dalili da zai hukunta a saukar da shi bai gabace shi ba ba abin da ya gabace shi na abin da zai sa a saukar da shi Allah ne ya saukar da ayoyinsa ko sura daga cikin surorin alkur'ani don manya-manyan manufofinsa na saukar da alkur'ani to wani sunansa asbabul ibtida'i ko annuzulul ibtida'i saukarwa wacce take a karan farko ba don wani abu ya faru ba annuzulul ibtida'i sannan sai kuma mala'ike cewa sababi sai kuma annuzulul sababi mana saukarwa wacce take da abin da ya jawo ta shine mala yace wa huwa ma taqaddama nuzuluhu sababun yaqtadihi wannan ita ce saukarwar da wani abu ya gabace ta da yake hukunta samuwarta shine kamar misalin da na bayar an yi wa aisha kage kagen ya sa allah ya saukar da ayoyin suka wanke ta suka kubutar da ita daga abin da aka zarge ta to wannan sunansa annuzulus sababi ma'ana saukar da take da dalilin da yasa aka saukar wancan kuma annuzulul ibtida'i saukarwa wacce take haka nan ta karan farko Allah ya ga dama ya saukar da abin da ya saukar to shine malai yace adbabitu tsani abinda kuma yake wato ainihin bayani na biyu wanda shi ma yake dauke da wani abu na wannan babi shine yace ce al’ibratu bi umumin wato abin la'akari game da saukar alkur'ani gamewar abin da lafazinsa yake hukuntawa ko yake bayani labi bi sababi ba kallon abin da ya jawo aka saukar kawai ba alal misali Allah subhanahu wata'ala ya saukar da tabbat yada abi lahabin wata abu lahab ya halaka haka na hannayensa biyu sun halaka sakamakon ya faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallama mummunar magana sannan manzo ya kiraye su don isa musu da saƙon aiko shi zuwa gare su bayan ya gama bayanin da i abinda abu lahab ibu da baki ice tir da abinda ka tara musu bude shi don wannan ka tara mu halaka ta cin maka sai Allah imai masu da martani kaga anan wannan saukarwar saukarwa ce mai sababi ko an faɗa wa manzansa magana ya saukar da ayoyi masu mai da martani a kai to wannan saukarwar sababi ce mai sababi ce to a wannan abin da ya faru don Allah ya ce tabbata da abi lahabin wa tabbaza ce to shikenan daga yanzu duk wanda zai karanto tabbata da abi lahabin to ya zama kawai akan abu lahab zai magana a kansa ta sauka saboda ya gaya manzo magana aka sauka don a ah, to yanzu duk wanda ya gaya manzo magana ma irin ta abu lahab ko wacce ta fita ko wacce ta kasa ta to shi ma tabbat ya da abi lahabin mutab a kansa ba za a ce dan abu lahab ko aka sauka wa ba yanzu duk wanda zai zage manzo ai shi ba lokacin sauka alkur'ani bane ruwa ta sha a dama dai ana gane to shine yake cewa al-ibratu abin la'akari dangane da abin da aka sauka na alkur'ani bi umumin lafaz gamewar lafazinsa duk wanda ya irin abin da aka saukar da wannan abin saboda shi to zai shiga karkashi hukuncin zai shafe shi la bi khususi sabab ba za a kalli keɓantaccen abin da ya jawo aka saukar da aya ko kuma surar ba a ce shi kenan a kansa za ta tsaya to wannan ana so ka fahimci haka a game da sababin saukar aya ko sura kakka cewa to ai abin da yasa aka saukar da ita kaza ne kuma wannan abin an yi shi ya wuce saboda haka yanzu duk wanda i abin ko yayi kama da wancan ko iri ɗaya ne ba za a ɗauki wannan haka abin yake za a ɗauki hukunci a ɗora su in ba da haka ba da ƙur'anin ya zama tarihi da an daina aiki da abin da yake ko an fahimta ku sannan yake cewa da thalis bayani na uku bayanin da ke cewa kad ta ta'addadul asbabu ana iya samun dalilan saukar da aya ko kuma sura su yawaita su fi ɗaya wannan wahid amma kuma abin da aka saukar ɗin don bayaninsa ya zama ƙwaya ɗaya misali da Allah suka zo suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce yi mana bayanin yadda naka ubangijin da kake wa yake ba mu san dangantakarsa ba shi ya yake sai aka sauka masa da kulhu Allahu ahad Allahu samad har zuwa karshe to asali su suka jawo wannan tambayar aka yi wannan bayanin to a yanzu kuma a lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake madina an baro waɗanda suka tambayi ya bayanin waye ubangijinsa to za a iya saukar da kuma dai qul huwallahu ahad dan jaddada cewa a fasa ne Allah nan ɗaya ne ba wani lokaci bane banda wani lokaci a'a haka abin yake dindindin to za iya saukar da sura a kuma saukar da ita dalilin da yasa aka saukar da ita a da idan ba shi ne ko dalilin sa aka saukar da ita ba a yanzu an fahimta a lokacin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam a iya saukar da fatiha a makka a sake saukar da ita a madina dalilin da yasa aka saukar da ita a makka ba shine dalilin da yasa aka saukar da ita a madina ba amma abin da take dauke da shi na sako ɗaya ne saboda abin da yasa aka saukar da ita a farkon da abin da yasa aka saukar da ita a lokaci na biyu duk suna buƙatar wannan bayanin abin da ta kusa to mala yake cewa akwai irin wannan wa ya ta'addadu nazil wa sababu wahid tan qad ya ta'addadu asbab wa nazil wahid ana iya samun dalilan da za su sa a saukar da alqur'ani su yawaita abin da aka saukar din kuma ɗaya ne wa ya ta'addadu nazil ana kuma iya samun shi wato abin da aka saukar din ya yawaita sababu wahid amma dalilin kuma saukarwa kwaya ɗaya sababin saukarwa ɗaya ne amma kuma an daɗa saukarwa an daɗa saukarwa an daɗa saukarwa ko kuma ya zamanto a abu kaza da yasa aka saukar sai kuma wani abu kan zai sake faruwa sai aka sake saukarwa saboda haka to abinda da so dai mu fahimta a game da abin da ya shafi saukar da ayoyin alkur'ani ko surorinsa za ka iya samun dalilan da za su sa a saukar da aya sun maimaitu amma aya ɗaya ce saboda abin da suke bukata su wannan dalilan aya ɗaya ta game abin da suka wani lokaci kuma za ka tara wato a'a aya ce ta ta sauka ta ta sauka kuma abubuwan da za su sa a sa ce ta sauka ɗin ba su faru ba da za a gani a to manufofi na Allah subhanahu wata'ala da hikima daban-daban da ta shafi saukarwa sai ta sa yi ta saukarwa ba tare da sababan dalilan sa a saukar ɗin sun maimaitu ba ko kuma ya zama to maimaituwar abubuwan da zai sa a saukar ɗin a yi ta saukar da ita an fahimci bayanin to wannan shine abin da malai yake so fahimta a iya samun sababin saukar aya ko kuma sura ya yawaita amma ya ta saukar da ayar ɗaya ko kuma surar ɗaya ko kuma ayoyin guda za kuma iya samu shi abinda za a saukar ɗin ya ta maimaituwa amma dalilin da sa aka saukar da shi na farko kwaya ɗaya ba mai yawa ba ne to wannan babi da malam ya mana ya kuma koyar da mu amfanin koyarsa ina sa bawa ya san hikimar da ta sa Allah ya shar'anta wani hukunci hikimar da ta sa Allah ya shar'anta wani hukunci yanzu misali sanda aka yi wa Aisha kage Allah ya saukar da ayoyin da ya saukar har a ciki yake cewa daga wannan abu da ya faru waɗanda suka yi mata kagen nan fasikai ne sun fice daga biyayyar Allah kada a sake karɓar wata shahada tasu shaida tasu sai ka san hikimar da ta sa Allah ya shar'anta in karɓar shaidar wanda iwa wani ƙage hikimar ta sa aka saukar da ayoyi don a sanar da mutu duk wanda yawa wani ƙage ya faɗi abin da ba haka ba to zuwa gaba idan ya zo da bayani ka a karɓa ai hikima ce wannan sau da haka to sannan banda wannan an koyar da mu cewar a tsarin addinin musulunci ba a son yaɗa barna Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu ko kaza kaza kaza masu san wato barna ta yaɗa cikin al'ummar musulmi kaza kaza kaza sai Allah ya sura ku daga cikin hikimar saukar da waɗannan ayoyi a hukunta mana cewar ba a yadda a riƙa yaya ta barna a cikin society ɗin musulmi yaya ta ta koya wani wanda baya yi ne yayi gayyato wani ne zuwa gayinta ka zo kana faɗar dabarar da wani yayi ila lata da yarinya sai wani ya ji a ah, ashe shi ma da haka yi da ya cimma nasara to ba a so a'a wani yayi ba kowa ya san yayi ba sai yan tsiraru to ba shi samu cikon rufin asirin nan na waɗanda ba sani ba mai yiwuwa iya wanda suka sani ya da na sani ya daina a ci gaba da mu'amala da shi kyakkyawa kun kowa ya tsaganin nasa tsirara an fahimta to akwai hikimomi na wato sanin sababin saukar ayoyi ko kuma abin da ya shafi wato surori don ka san hikima da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya afkar da sababin kuma ya saukar da abin da ya sauka har wa daga cikin amfanin haka ana iya sanin keɓance wani hukunci da wani ko tashin wani hukunci da wani a zo da hukunci a farko ga yadda yake daga baya sai kuma a zo da wani hukuncin sabo da yake wato alin rage faɗin hukuncin farko ko yake tashin hukuncin farko to sanin sababin saukar aya da bayananta yana sa a san haka iya keɓe wani abu da wani sannan bayan haka daga cikin amfanin sanin asbabun nuzul ma'ana dalilin abin kai eh, dalilin saukar aya ko kuma sura yana sa ka fahimci ayar ka gane ta garin kasan ka san kaza ne yasa aka saukar kuma ga bayanin da aka yi yi sai sanin wannan dalilin da yasa aka saukar din sai ka fahimci abin garai fiye da a ce baka san abin da yasa aka saukar ba to ire-iren waɗannan su ne abin da ya sa ake so ba wa isan sanadai ko kuma dalilai ko abubuwan da suke jawo a saukar da wata aya ko wata sura cikin alƙur'ani su da aka dunkule dai wannan darasi mala yana sanar da mu cewa ayoyi ko surori da Allah ya saukar akwai waɗanda yake saukar da su kai tsaye ba don wani abu ya faru ba sai don hikimarsa ta ina so ya shirya da bayi ina so ya ilmantar da su ina so ya kafa musu dokoki ina so ya ba su labarin abin da aka ya wuce don su dau izina da abubuwan da suka kama da haka akwai kuma ayoyi da surorin da aka saukar sakamakon wani abu ya faru faruwar abin ta sa Allah ya saukar da su sannan mala yana so mu fahimci cewar duk ayoyin da aka saukar ko surorin da aka saukar abin da suke hukuntawa ba a takaita shi iya dalilin da yasa aka saukar da su ana game hukuncin abin da suka kunsa akan wannan abin da yasa aka saukar da su da duk wani abin da ya kama da shi ai an fahimta sannan kuma abu na ƙarshe kamar da ya faɗa mana ana iya samu dalilin da zai sa aya ko sura ta sauka ya yawaita a kuma saukar da ita wannan ayar ko surar sakamakon yawaita wannan dalilin saukar nata a kuma iya samu dalilin da yasa aka saukar da ita ɗaya ne amma kuma an ta maimaita saukarwa ai an fahimta shi shine darasin gaba ɗaya a Abin abinda muka da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk